Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu lalai marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka karu Mai taken tsaka mai wuya wanne ne ba wanne ne ba. Idan ba ku manta ba muna sauraron labarin Nasir da Ado da kuma Hauwa ne. waɗanda ɗalibai ne a shahararriyar makarantar nan wato kwalejin Bango Bar mu ji mai zai faru a wannan kashi na tara mai taken ciki na sai ya kaɗa. Yanzu nan aka sallami babar Hauwa wato magajiya daga asibiti. Mijinta Iliya ya je don ya mayar da ita gida, amma sai magajiya ta samu kanta a wani wuri wanda bata sani ba. Yauwa barka da zuwa sabon gidanmu magajiya. Ina fatan da gidan ya burge ki. <laughs> Iliya wannan shine sabon gidan namu? Kai, amma abin da mamaki Iliya. Duba dai ki gani. Na siyo mana sababbin kujeru. Kuma akwai wutar lantarki a gida. Sannan na siyo mana ƴar ƙaramar talabijin ma. Babban abin ma kuma shine ruwan famfo har gida Iliya. Kamar a mafarki. Kana nufin yanzu mun huta da sayan ruwa kenan? Ito, eh amma kuma ai za mu dinga biya sai dai ke da hawa kun huta da bin layin ɗiba ruwa kullum da safe kin ga yanzu mun yi ban kwana da rayuwar talauci da rashin tabbas wadda muke ciki can baya to amma iliya a ina ka samu kuɗin da harka a'a iliya amma dai kada ka ce mun ka sayar da yarmu ne saboda waɗannan abubuwa iliya ba ce mun kai ka bayar da ita riko ba ka faɗa min ba haka kace mun ba kin ga magajiya saurara dole ce ta sa na yi haka ba mu da wata hanya ta fita daga talaucin da muke ciki sannan jaririyar nan za ta fi samun kulawa a wurin iyayen da na sama mata ke ma kanki ba kya son ki ƙara rayuwarki a wannan unguwar ta talakawa sannan kuma Allah zai ba mu wata 'yan magajiya muna iya haifa wasu 'ya'yan har goma ma idan wannan kike so Iliya yanzu ka raba ni da 'ya'yana har uku kenan ka ce waɗancan maza su biyu suna wurin ƙanwaka a ƙasar laboriya amma jin ka kawai nake yi ban taɓa magana da su ba tun lokacin da ta zo ta tafi da su yanzu kuma ka sayar da 'yar da na haifa a wani dalili akan me saboda don kujeru da talabijin wannan shine a maimakon 'yar da na haifa akan me malama rufe mun baki ce ki mun shuru ni na riga na aikata abin da na ga ya fi dacewa in aikata sannan kuma ina ƙara jan kunnanki idan kika kuskura kika faɗa wani wannan magana to za ki yaba wa aya zaƙinta a cikin gidan nan ka kuwa san wani abu iliya na ba na jin tsoron hargowar ka wallahi sai dai in za ka kashe ni ka kashe ni iliya ka kashe ni ka huta ka riga da ka raba ni da abin da na fi so a rayuwata ke magajiya kada bai kai ni bango fa ki bi ni a hankali na rantse da alaikum oh, alaikum alaikum salam baba mama me ke faruwa ne ina jin hayaniyar ku tun daga nesa mama ko ba kya son wannan sabon gidan namu ne a'a ah, ke kuwa hawa me ya kawo ki nan ina makarantar eh haka ne kuma ya kamata a ce yanzu kina makaranta me kika zo yi gida maganar ai ta zaune ce mama ina son na yi wata magana da ke me zai hana dama nima ina so in faɗa miki wata magana ya kamata mu zauna mu tattauna tsakaninmu to to to to wato kuna so ku haɗe min kai kenan a gidan nan ko mhm. wato kuna kuna so ku nuna min iyaka ta kenan a cikin gidan nan kun san kuma ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba dai a nan gidan ba ni da gidana wallahi ba zai yiwu Nasir ina son ganin ka dan Allah. Ni bin da lokacin ki fa. Akan maganar Hauwa ne fa. Ah, ok, ah, menene? Ina jinki, me ya faru da Hauwa? Me ta yi? Hmm. Baka kula ba ne, amma fa gaskiya. Amma fa me, yi magana mana. Mariya, eh, yanzu za ka kaɗa wa aji fa ba lokaci. To, ado ne. Me ya yi? Me wannan sakaran ya yi? Eh, ai ko da na zubar masa da haƙora. Ado ya ba wa Hauwa kuɗi masu dimbin yawa. Ye? Yayi me? Kin tabbata haka Mariya? Ƙwarai ma kuwa, ni ce na buɗe ambulan ɗin. Wallahi na ga kuɗi masu yawa Nasir. Kuma ta karɓa? <laughs> to, wannan kuma wace irin magana kake? Yo, akwai yarinyar da saurayi zai ba wa kuɗi kuma ta ƙi karɓa ne? Wato dai kina nufin ta karɓa kenan a takaice. Ta karɓa mana kuma ƙila ma ta kashe su yanzu. Kai, ban yarda ba gaskiya hau ba in waɗannan yaran bace kaga ni dama so nake na fahimtar da kai halin da kake ciki ko ka yadda ko kada ka yadda ya rage naka ok na gode da kika faɗa min amma jimana aha ya me ya samu hawa ne me yasa na ga malama ta mai da ta gida da gudu haka wannan kuma bai kamata na faɗa maka ba ka tambaye ta da kanka to shikenan jimana nasir idan ka yadda ni da kai za mu iya samun biyan bukatanmu ko ke nake sauraro ta yiwu ka gane inda na sa gaba ina son ado idan za ka iya taimaka mini na same shi kai ma zan taimaka maka akan hawa mm, to kamar yadda kika sani kanwata ba ta jikuwa kwarya ɗaya da ta ado ta yaki ganin zan iya taimaka miki wannan abu ne mai sauƙi ka kulla abota da shi shi da aka sayo da safe da kawo eh, eh, eh, daga nan sai kai ta gida. To, ku gane ma an yafa jama'a. Wannan sabon kyakkyawan kutsa kutsa kutsa an bugu mun waya. Eh, Iliya ne, waye ke magana? Ni cewa ne ne? Iliya, mai gidanka ne Malam Jamilu. baban Nasir, me yasa baka zo wajen aiki ba? Ka kuwa san halin rashin zuwanka inda ya jefa mu ciki? Ba zan iya barin gidana ba mai gadi ba. Ka yi maza ka zo yanzu yanzu idan kuma ba haka ba? Idan ba haka ba sai me? Eh? Nace sai me Jamilu? Idan ba haka ba sai na kore ka. <laughs> Ka kore ni? Kana ji ni kare ne da zaka ce za ka kore ni? Iliya, wannan ba maganar wasa ba ce fa. Zan kore ka. na kuma mai gurbinka da wani ko ka san akwai dubban mutane da za su so su yi aikin da kake yi kaga kaga jamilu ni ka ba faɗa min ka kore ni kawai maza kada da ya riga ka ko kuma ma tsaka ji jamilu kafin ka kore ni ni na kore ka na ba aikin kawai wannan kuskure kake nema kai iliya kada fa ka zo kana rara gefen na mayar da kai tun ba a je ko ina ba ka jamilu kada ka damu ba zan da ci gaba da gadin ka ba ni ma yanzu na samu na gidan da zan yi gadi zan baka dama ta karshe ina tausaya maka saboda iyalinka kaga bari bari ya isa isa isa jamilu kada ka sake ka sa iyali na cikin wannan magana Kada ji na go ba fi da ka sani game da iyali na ni ba ba na son shiga shora ba shanu kuma ni na gama magana sani da aiki hawa to ina jinki me same ki na ga duk kin canza nan da nan kin kuma ƙara girma Abinda nake so na faɗa miki kenan na fara al'ada mama na ce na fara al'ada mm, mm, na ji abin da kika ce to ya kika ji ba dai wani abin da ya gagare ki ko ba komai amma ma me yasa baki faɗa mini batun farko a makaranta fa wannan abin ya same ni ke kada yake ce kina makaranta abin ya fara zuwa eh mana a can ya fara na yi sa'a Allah ya sa Mariya na kusa ɗaya taimaka mini amma fa ma baki amsa ni ba me yasa baki sanar da ni wannan abin na nan tafe ba dan na shirya haba yata haba hawa kulu ki hakuri gaskiya na dauka ki har yanzu ke yarinya ce amma yanzu zan faɗa miki duk abin da kike so ki sani ayya mama aikin makara malama ta riga ta faɗa min oh ta faɗa miki shi yasa kika dawo gida da wuri eh mana kin ga hawa wannan ba sabon abu bane ba sai kin yi fashin zuwa makaranta ba saboda kin fara al'ada a wurinki ba sabo ba ne amma ni sabo ne a wurina ba na jin daɗin komai yanzu ga bakuncin makaranta ga al'ada ga kuma 'yan maza 'yan maza waɗanne 'yan maza kuma an yi hawo ba wani abu ne kike ɓoye mun ba akwai waɗansu 'yan ajinmu su biyu da wai suke sona ɗayan ya rubuto mini wasiƙa irin ta soyayya ɗayan kuma kuɗi ya bani wannan ya sa ni cikin ruɗani mama shi ya sa nake neman shawararki abin ya ɗaure mini kai me zai hana yan nan shi kin karbi kuɗin mm, eh na karbe me kika yi da su kuɗin asibiti na biya to ke ce kika biya da na ɗauka babanki ne da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan mako mai suna wanne ne ba wanne ne ba Idan kuma kuna son ku ji yadda abubuwa ke tafiya, kuna iya ziyarta adireshinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe e, inda za mu ga yadda ado yake bayyana mana tare da abokansa na can gida abin da ke zuciyarsa. Kuna iya biyo mu a shafinmu na zumunta wato Facebook domin tattaunawa da mu. Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku zama lafiya daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus. Mu duk abin da za yi duk abin da zai amfani. Ku tsara duk abin da zai amfani.